Mahukunta Sura goma sha biyu Yefta da Efraim Mutanen Efraim suka tattaro mayaƙansu suka haye zuwa Zafon suka ce wa Yefta, Don me ka tafi ka yaƙi amanawa ba ka gayyace mu ba, za mu ƙone gidanka a kanka, Yefta ya ce, Ni da mutanena mun yi ta jayayya sosai da amanawa. ko da yake na kira ku. amma ba ku cece ni daga hannuwansu ba, da na ga ba za ku taimake ni ba, sai na yi kasai da raina, na kuwa haye don in yaƙi amanawa. Ubangiji kuwa ya ba ni nasara a kansu, to, don me kuka zo yau don ku yaƙe ni? sa'a na yafta ya tara mutanen Gileyad wuri guda, ya kuma yaƙi Efraim, mutanen Gileyad suka fatattake su, domin mutanen Efraim sun ce, Ku mutanen Gileyad masu neman mafaka ne cikin Efraim da Manasse, mutanen Gileyad suka ƙwace mashigan Urdun masu zuwa Efraim, duk sa'ad da wani daga Efraim ya tsira ya ce, Bari in haye, sai mutanen Gileyad su ce, Kai mutumin Efraim ne? In ya ce, A'a, sai su ce, To, ka ce, Shibolet, in ya ce, Sibolet, saboda ba su iya faɗin kalmar daidai sai su kama shi su kashe a mashigin Urdun, aka kashe mutanen Efraim dubu arba'in da biyu a ta haka, Yafta ya shugabanci Isra'ila shekara shida, sa'an nan Yafta mutumin Gileyad ya mutu, aka kuwa binne shi a wani gari a Gileyad. Ibzan, Ilon da Abdon Bayansa, Ibzan mutumin Betlehem ya shugabanci Isra'ila, yana da ’ya'ya maza talatin. da ’ya'ya mata talatin, ya ba da auren ’ya'yansa mata ga waɗanda ba daga dangi ba, ga ’ya'yansa maza kuwa, ya kawo su, ya kawo ’yan mata talatin su zama matansu, waje da danginsa, Ibzan ya shugabanci Isra'ila shekara bakwai, sa'an nan Ibzan ya mutu, aka kuwa binne shi a Betlehem, bayansa Elon mutumin Zabalun. ya shugabanci Isra'ila shekara goma, sa'an nan Elon ya mutu aka kuwa binne shi a Ayalon a ƙasar Zabalun, bayansa Abdon ɗan Hillel daga Firaton ya shugabanci Isra'ila, yana da ’ya'ya maza arba'in da ’yan taɓa kunne talatin waɗanda suka hau jakuna saba'in, ya shugabanci Isra'ila shekara takwas, sa'an nan Abdon ɗan Hillel ya mutu. aka kuwa binne shi a Firaton a Efraim, a ƙasar tudu ta Amalekawa.